arba'in da bakwai wanda ya daidai da biyar ga watan march shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya allah subhanahu wa ta'ala kamar kullum ya kawo mu wannan majalisi mai tarin albarka majalisin ditv da alheri radio ƙarƙashin ɗaukar nauyin alhaji yahuza yashi allah subhanahu wa ta'ala ya biya shi Allah subhanahu wata'ala ya rubuta wannan kokari nashi cikin mizanin kyawawan ayyukansa Allah ya sa ya zama mun sababin shigansa aljanna abinda muke so mu tattauna a cikin wannan yini mai albarka shine ko kuma cikin wannan dare mai albarka shine ayyukan alkhairai wanda ake aikatawa a goma na ƙarshe na Ramadan kamar yadda kowa ya sani ayyukan alkhairi ba a keɓance shi da ainihin goma na ƙarshe na ramadan ba ana so musulmi gaba ɗaya rayuwansa ya zama to kullum cikin aiki na alkhairi kada wani ya ɗauka cewa to ai ana so ne kawai wato goma na ƙarshe shine mutum zai tsaya ya dage da aikin alkhairi sauran kwanaki kuma wanda ba goma na ƙarshe ba mutum yana iya saɓan Allah ko kuma mutum yana iya tsayawa ya yi kasala ya ƙi yin aikin alkhairi a'a abin da ake nufi mutum ya dage da aikin alkhairi ta rayuwarsa gaba daya amma kuma wannan goma na ƙarshe dage wanda zai yi dagewa ne na musamman aikin alkhairin da zai yi zai ninninka aikin alkhairin da ya saba yi ne saboda haka wannan shine tunanin da ya kamata duk wani mutumin kirki ya yi a cikin rayuwarsa to kamar yadda muka sani wato shi wannan wata na ramadan wata ne mai cike da albarka Shi ne watan da aka saukar da alkur'ani a cikinsa kamar yadda Allah ta'ala ke cewa shaharu ramadan allazi unzila biyun ƙur'an, hudan linnas wa bayyana min huda wal furqan watan ramadan shi ne watan da aka saukar da alkur'ani a cikinsa domin shirya ga mutane Raga wannan wata wata ne wanda aka saukar da ƙur'ani don a shiryar da mutane a cire su daga duhu zuwa haske a cire su daga shirka zuwa ainihin tauhidi a cire su daga kafirci zuwa musulunci ta so haka wannan watan da aka saukar da alkur'ani wata ne mai cike da albarka musamman ma goma na ƙarshe saboda haka abinda ya sa goma na ƙarshe ya zama tuna musamman shine saboda a wannan goma na ƙarshe ake buƙatar ganin dare mai cike da albarka shine daren lailatul qadar wanda wannan daren lailatul qadar kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce ko kuma yadda Allah ya faɗa a cikin alqur'ani khairun min alf shahr wannan dare ya fi alkhairi fiye da wata dubu saboda wannan dare mai albarka duk mutumin da yayi sakaci har ya zamanto an haramta mai wannan daren ya zamanto bai fa'idantu da wannan daren ba to hakika wato an haramta mai alkhairi gaba daya ba karamin hasara yayi a rayuwarsa ba kenan abin da ake nufi anan wajen kada mutum ya yi sakaci ko ya yi kasala har ya yadda wannan dare wayannan darare goma na ƙarshe su wuce ba tare da ya fa'idantu da su da ayyukan alkhairi ba malamai suna cewa babu wanda ake haramta ma fa'idantuwa da wannan dare sai taɓaɓɓe Allah ta'ala ya tsare mu daga taɓewa saboda haka yana kamata ga musulmi ya yi kwaɗayi akan biyayya ga Allah subhanahu wata'ala wato ta hanyar mai ta hanyar rayar da wannan dare saboda imani da kuma kwaɗayi na samun ladanta mai girma sannan kuma ya yi ƙoƙari a cikin goma na ƙarshe ɗin nan saboda koyi da biyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikata aikin alkhairi kowane lokaci mm. amma kuma idan goma na ƙarshe yayi yana ba da muhimmanci kwarai da gaske wajen bautan Allah fiye da sauran lokuta aisha na cewa radiyallahu anha kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yashtahidu fiha ma la yashtahidu fi gairiha mm. ya kasance manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yana kokari a cikin wayannan goma na karshe irin kokarin da baya yi a sauransu mm. kenan yana kokari a dukkan darari, amma kokarin da yake yi a goma na karshe na musamman ne ya dara to ƙarƙashin wannan in mun fahimci wannan kenan ana buƙata idan goma na ƙarshe ya yi mu dage da ibada fiye da sauran lokaci mu dage da ƙiyamun laili sannan kuma mu nisanci iyalanmu nan abin da ake nufi nisanta iyalai wato alaƙa da su kada mu kada mu bada muhimmanci kan alaƙa da su kamar yadda muke bayarwa a sauran lokuta yau wasu iyalanmu da mu da su gaba ɗaya za mu tarkata mu zo mu dumfari ainihin ibada ya hmm. zama tun su iyalanmu za su tsaya duk su ma su kakkaɓe komai su jin faru bautan Allah a wannan lokaci sannan manzan Allah yakan kwaɗaitar da iyalansa akan biyayya ga Allah daidai wannan lokacin daga cikin ɗa'a wanda ake bukata a aikata a cikin goma na ƙarshe na ramadan hmm. akwai karatun alkur'ani idan mutum ya saba yin tilawa a kowane lokaci to tilawan da zai yi a wannan goma na ƙarshe ya zamanto na musamman ne ya ƙara dagewa ya jajirce ya zage damtse wajen tilawa fiye da yadda yake yi da sannan na biyu akwai ɗa'a ga iyaye dama duk wani mutumin kirki yana yin biyayya ga iyaye kowane lokaci ba sai lallai da ramadan ba ba sai lallai da goma na ƙarshe ba kada wani ya yi tunanin zan saba ma iyaye na a sauran lokuta amma da zaran goma na ƙarshe ya yi, zan dage da musu biyayya don in shiga aljanna to wannan dage wanda ya ba zai amfani shi ba rayuwanka gaba ɗaya ana so ka bayar da shi wajen biyayya ga iyayenka ana so ka ba da rayuwanka wajen yin hidima ga iyayenka domin ka samu albarkar duniya da lahira Allah ta'ala na cewa wa buka Allah ta abudu illa iya wa bil walidayni ihsana ubangijinka ya hukunta kada ku bauta ma kowa sai shi su kuma iyaye ku kyautata musu kaga shi kenan duk mutumin kirki zai yi kokari ya samu albarka wajen iyayensa a kowane lokaci hmm. musamman ma watan ramadan saka hmm. abin da ya shafi biyayya ga iyaye yana daga cikin ayyukan alkhairi wanda ake bukata mutum ya aikata a goma na karshe na ramadan sannan sai sadar da zumunci in da kana sadar da zumunci to goma na karshe ka ƙara dagewa da sadar da zumunci hmm. saboda manzan Allah sallallahu alaihi ya nuna mana cewa sadar da zumunci yana ƙara wa mutum tsawon rayuwa idan har mutum ya sadar da shi ta hanyar da ya dace sannan akwai ciyar da ma'amayin wata yana daga cikin aikin alkhairi wanda ake yi a cikin goma na ƙarshe na ramadan ciyar da mutane da suke jin yunwa an gani Allah ta'ala yana cewa wa bi imuna ta'ama ala hubbihi miskinau wa yatima wa asira hmm. suna ciyar da abinci duk da suna son abincin suna ciyar da shi ga ainihin miskinai da kuma marayu da kuma prisonin yaƙi da aka kama su ya zamanto rayuwanka gaba ɗaya ka ba da shi ne wajen taimakon al'umma ka ciyar da miskinai ka ciyar da marayu ka ciyar da ainihin prisonin yaƙi wanda aka kama su ka yi amfani da dukiyanka wajen 'yanto su daga prison hmm. kai amfani da dukiyanka mutanen da suke miskinai wanda da kyar suke samun abinci da za su iya ciyar da kansu kai amfani da dukiyanka wajen daukar ɗawainiya na wa'annan bayan Allah akwai hadisi na Aisha radiyallahu anha tana cewa kanan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam idza dakhala al-ashr hmm. shadda bi izarahu wa ahya laylahu wa aiqaza ahlihi Aisha radiyallahu anha tana cewa ya kasance manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan goma na ƙarshe na Ramadan ya shiga shadda bi izarahu yana daure kyautansa wa ya lailahu kuma ya rayar da dare da ibada wa aiqaza ahalahu ya farkar da iyalansa kaga wannan hadisi ya karantar da mu darussa masu yawa daga cikin darussan da ya nuna mana idan wannan goma na ƙarshe ya zo manzan Allah yana daure kyautansa to malamai suka ce ɗaure gyautan nan yana daukar ma'anoni guda biyu zai iya daukar ma'anan kinaya ne manzon Allah yana dagewa matkar dagewa fiye da yadda yake yi da a wayannan kwanaki hmm. Shi ne ma'ana ya zage ya ma'ana ya zage damtse wajen bauta sannan fasara na biyu Shi ne yana nisantar iyalansa Shi ne daure gyautu ya daure gyautu bi ma'ana ba zai kara kusantar iyalai ba har sai bayan ramadan haka duk wanda mai yake nuna mana yana nuna mana jajircewa da ainihin komaji wajen kokarin neman yardan Allah subhanahu wata'ala inna ma nudimukum liwajhillah hmm. la nuridu minkum jazaa'an wala shukura ya zama to ana yin wannan ne dan neman yardan Allah ba dan neman wani sakamako wajen wani ba ba dan neman godiya wajen wani ba hmm. A'a an yi shi ne saboda Allah manzo sallallahu alaihi yana rayar da dare da ibada yana rayar da dare da karatun qur'ani yana rayar da dare da ainihin tahajjud sannan kuma ya farkar da iyalansa ba wai shi kadai ya rayar da daren ba shi ya rayar da dare hmm. kuma ya farkar da iyalai su ma su rayar da daren ya zama to wannan alkhairi da shi ma ya samu kada alkhairin ya takaita ga shi kansa alkhairin ya zama to kamar yadda shi ya samu to sauran iyalan su masu fa'idanci da wannan alkhairi ya zama ya alkhairin ya kewaya kar ya zama to kai kaɗai ne kawai kake rayar da wannan dare hmm. amma iyalanka suna nan suna ta shan bacci wannan kuskure ne Allah subhanahu wata'ala yana cewa a cikin alkur'ani ya ayyuhal ladzina amanu ko anfusakum wa ahlikum nara hmm. ya ku wanda kuka imani ku ceci kawukan ku da iyalanku daga wuta duk abin da ka san alkairi ne da kake aikatawa kai kokari ka kwadaitar iyalanka su masu aikata akwai hadisin da manzon hadisin bukari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya rahama ga mutum da ya tashi da dare yayi sallah bayan yayi sallah sai ya farkar da iyalansa su ma su yi sallah idan iyalan ba su farka ba zai ɗibi ruwa yayi yi ya fa musu dan ya farkar da su hmm. kaga nan wajen iyalan suna bacci da ya idar da sallah saboda yana so ya yi tarayya su a wajen lada bai tayar da su su masu yi sallah da ya tayar da su su masu yi sallah ba su tashi ba sai ɗibirwa sai ya yi faru musu haka nan ita ma mace in ta samu ta farka da dare manzan Allah ya mata kyakkyawan addu'a cewa bayan ta yi sallah ta yi kokarin ta tayar da mijinta shi ma ya yi musharaka cikin wannan aikin alkhairi hmm. idan mijin bai farka ba ita ma ta ɗiburwa ta yayyafa masa domin ya tashi ya wannan to kada miji ya ga ainihin mace ta ɗibi ruwa ta zuba masa ya yi fushi a idan ta tashe shi yana ta magagi ya kita tashi ta ta wannan ruwa ta zuba masa domin ta tayar da shi ya yi musharaka cikin alkhairi kare ya yi fushi ta yi haka ne domin tana so su yi tarayya wajen rayar da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne amfanin mace in za ta aura ta auri namijin da ya san addini na idan na ce namijin da ya san addini ba wa ina nufin ta auri malami ba in ta samu ta auri malami alhamdulillah hmm. in ba ta auri malami ba ta auri ɗalibin ilimi in ba ta auri ɗalibin ilimi ba ta auri mai sauraron karatu wajen malami mai neman fa'ida wajen malamai in bai gane ba don ba zai yi a ce duk duniya gaba ɗaya sai an zan malamai ba Yau ya zamanto wato wanda za ta aura mutum ne wanda an ce mai Allah ya ce annabi ya ce wato zai karkato ya saurari abin da ake faɗa to irin wannan shine ake cewa ta auri mai addini wasu in suka ce an ce a auri mai addini sun dauka ana nufin wai a auri malami to malaman guda nawa ne gaba ɗaya dududu su nawa ne masu da yawa a ka auri ɗaliban ilimi ko ka auri mai son karatu mai son neman fa'ida wajen malamai saboda kaga wannan dama ya riga ya ji wannan hadisi mm. kuma ya ji manzan Allah sallallahu alaihi ya ce Allah ya rahama ga matar da ta aikata haka ga mijinta to idan ya ga matar shi ta mai wannan ba zai ji haushi ba saboda ya riga ya san wannan ya ji karatu a wajen manyan malamai to wannan hadisi Imamul bukhari ya ruwaito shi da Muslim to idan mutum yana so ya cancanci alƙawarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man kama lailatul qadar imanan wa tisaban gufira lahu mata taqaddama min zambi duk wanda ya tsaya yayi kiyamun laili daren lailatul qadar saboda imani da kuma neman lada a wajen Allah hmm. an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa kaga idan mutum yana so ya samu wannan lada hmm. to lallai ya zamanto yana kiyamun laili a wannan dare hmm. kuma sannan ya zamanto yayi ne ba dare ya ba ba dan ya burge kowa ba yayi ne saboda imani da neman lada to da wannan ne ake samun gafara na abin da ya gabata na zunubai da abin da ya jinkiri an so yin addu'a a cikin wannan dare din wayannan kwanaki goma ana so mutum ya jajirce da yin addu'a a cikinsu ana so mutum ya yawaita addu'a musamman ma addu'an da ya zo cikin hadisi na Aisha radiyallahu anha eh mutum zai iya roƙon Allah duk matsalolinsa a cikin goma na ƙarshe amma kuma an fi so akwai addu'a wanda Aisha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi kuma ya karantar da ita to wannan addu'a shine fi cancanta ga mutane su koya kuma su ringa yi hmm. saboda addu'a ne wanda ya fito daga bakin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha tana cewa ce na ce ya A ra'aita in alimtu ayya laila lailatul qadr hmm. ya rasulullah me zaka ce idan na san wani dare ne lailatul qadar in na san wani dare ne wannan daren hmm. ma a kulu fiha ya rasulullah menene zan faɗa a ta hmm. ka karantar da ni abin da ya dace in faɗa idan na gane cewa wannan dare shine daren lailatul qadar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace quli allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni sai annabi yace kice ya Allah lalle kai mai afuwa ne hmm. kana son afuwa kai min afuwa wannan hadisi ingantacce ne Imam tirmidhi ya fitar da shi da Ibn majah to kaga wannan shine addu'an da manzo Allah ya koyar hmm. to san samu ka ringa yawan maimaita wannan addu'a amma malamai sun ce ba wai ba wai an keɓance cewa wannan addu'a kaɗai za ka yi ba in kana da wasu buƙatoci hmm. da za ka ringa yi to babu laifi ka roƙi Allah matuƙar dai baka yi ta'addanci wajen addu'a ba hmm. in dai addu'anka ya zama to addu'a ne wanda yake daidai da sunna babu laifi amma in addu'anka ya zama to ka ta'addanci hmm. ka wuce gona da iri a cikinsa hmm. to nan wajen ba a buƙatar ka aiwatar da shi to alamomi na lailatul qadr shi wannan lailatul qadr din yana da alamomi da ake iya gane shi da ita daga cikin alamomi shine ya kasance yanayin madaidaci bi ma'ana babu zafi babu sanyi an gani wato yanayin ya zamanto babu zafi babu sanyi sannan iska ya zamanto cikin natsuwa irin iska din da ya zama ya kadawa iska ya tsaya an karbo daga abdullahi dan abbas radiyallahu an yana cewa lailatul qadar lailatul samha hmm. wato daren lailatul qadar dare ne wanda yake mai sauki ai dalaka dare ne sakakke la hara wala barida babu zafi babu sanyi hmm. dare ne wanda babu zafi babu sanyi idan mutum a cikin goma na ƙarshen nan sai mutum ya lura ga wani dare ya gani babu zafi babu sanyi a cikinsa hmm. to zai gane cewa fa lallai ana kyakkyawan zaton wannan daren ne sanyi yana wayan gari wato rana yana wayan gari a wannan daren mai rauni a wannan rana za ga rana ba shi da ainihin irin zafin nan kuma za ga rana ya yi jajawur idan ka ga rana a wannan ranar ka ga rana misali ya yi rauni hmm. ba ya irin wannan tsananin zafin nan sannan kuma rana ya yi jajawur wato alama ne cewa wannan daren ne duwannan alamomi ne imamu dayalisi ya fitar da wannan hadisi da ibn maja da imamu bazzar sannan daga cikin alamomin akwai nasuwa wanda ke sauka wanda mala'iku ke saukar da shi na ga mutum in mumini ne za ka ji wannan lokaci kana jin wani irin kwanciyar hankali babu wani abin da ke damun ka. In dama akwai wani bakin ciki da ke damun ka. sai ga wannan rana Allah ta'ala ya kwarin yi ma wannan bakin cikin kana cikin nasuwa da nishadi hmm. saboda mala'iku suna saukar da natsuwa a wannan lokaci sai mutum ya ji wani irin natsuwa a cikin zuciyarsa ya ji wani irin kwanciyar hankali da annashuwa a cikin zuciyarsa ya ji wani irin daɗi na ibada in ma zai yi ibada zai ji wani irin daɗi ne in yana bautan Allah a ciki wato baya jin wani kasala irin daɗin da bai taɓa ji a wani lokaci ba to in ka ji wannan a cikin goma na ƙarshe to ka san lalle Allah ya azurta ka da daren lailatul qadr to wato mutum ya ganta ba a cikin bacci wannan dare Allah zai iya taimakon ka ka kwanta ka yi mafarki Allah ya nuna ma wannan daren kamar yadda ya faru ga wasu sashen sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam hmm. daga cikin alamomi akwai wanda yake biyowa baya misalin ya zama to rana ya bullo safiyarta hmm. kaga rana ya bullo da safe yayi garau amma ko babu zafi gashi yayi garau amma hasken shi babu zafi hmm. an karɓo daga ubayi bin ka'ab cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce safiyar lailatul qadar rana na bullowa wato ga haske babu zafi hmm. kai ka ce irin ta tasali bullet wato hasse ya dago hmm. wannan hadisi ne wanda imam muslim ya fitar to faɗakarwa da yawa daga cikin gama garin mutane wato suna da su alamomin da suke rayawa cewa shine alamomin ganin wannan daren su ɗin nan ba wai sun samo shi a littafi ba ne hmm. amma kuma wannan yana ruwaitowa ya gaya ma wannan wannan ruwaitowa ya gaya ma wannan hmm. sai ga san haddace shi kai za ka ɗauka matsala ne na ilimi a gani hmm. to suna da ainihin camfa-camfa da suke yaɗawa da yawa daga ciki wai a wannan dare bishiyoyi suna yin sujada za ga bishiyoyi gaba ɗaya sun faɗi sun yi sujada sannan gine-gine suna kwantawa su yi bacci sannan wato rafi rafi na gishiri hmm. irin rafukan nan na gishiri ko tekuna masu gishiri za su juya daga gishiri su zama ruwan daɗi kamar yanzu a ce tekun Legas. Eh. to tekun Legas eh, zai tashi daga teku yan nan teku na abu ne ya koma ruwa eh. ruwan daɗi wanda kowa zai iya sha ya ji daɗi a wannan dare din hmm. kuma wai karnuka a wannan dare suna kamewa daga yin haushi idan ka je a cikin dare karnuka sun daina haushi in ji gama gari ba in ji malamai ba to wannan alama ne cewa wannan dare ya bayyana to sun kawo suna faɗi wasu alamomi da yawa mm. wanda duka gaba ɗaya ƙanzan kurege ne babu wani madogari a cikin ƙur'ani ko hadisi ko manganin malamai a gari ko to a mafi girman abin da ake nema dai a cikin goma na ƙarshe ko mafi girman manufa shine riskan da latin kadar mm. babban abin da ake bukata goma na ƙarshe a riski wannan dare mai albarka kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa taharrau lailatul qadar fil ashri min al ashari al awakir min ah, ramadan taharrau lailatul qadar ku nemi lailatul qadar fil witri min al ashri al awakir min ramadan hmm. a cikin mara daga cikin goma na ƙarshe na ramadan daya uku biyar bakwai tara a cikin dai mara kenan in an ce kada ya zama to kada mutum ya neme shi a biyu kada ya neme shi a hudu kada ya neme shi a shida ko takwas ya neme shi a daya kama ce 21 Ishirin da bakwai. to wannan shine mara taharrau lailatul qadar fil witr min al-ashr al-awakir min ramadan ku yi kirdado ku nemi lailatul qadar hmm. wato a cikin wutiri a cikin mara daga cikin goma na ƙarshe na ramadan hmm. wannan hadisin imamul bukari ya ruwaito shi daga cikin ayyukan alkhairai wanda ake so a aikata hmm. wanda idan mutum ya aikata zai samu riba mai yawan gaske hmm. akwai sadaka sadaka yana daga cikin mafi girman ayyuka na alkhairi da ya kamata mutum ya yi a cikin ramadan musamman ma a cikin goma na ƙarshe abdullahi bin abbas radiyallahu anhu yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas hmm. yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi kyautan mutane hmm. shi mutum ne wanda yake yafi kowa kyauta kowane lokaci manzan Allah yana yin kyauta ba sai lalle Ramadan ba wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan amma ya kasance lokacin da ya fi kaimi a wajen kyauta shine a watan Ramadan a watan Ramadan ya fi kaimi kuma kamar yadda wani ya ce annabi ya fi dagewa a cikin goma na ƙarshe fiye da yadda yake dagewa a sauran lokutan kenan zai fi dagewa da yin kyauta a goma na ƙarshe fiye da yadda yake dagewa da sauran lokuta kenan ƙarƙashin wannan ya kamata kenan mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yadda yake gudanar da rayuwarsa mm. kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana cikin alqur'ani laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hmm. hakika kyakkyawan koyi ya kasance gare mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga cikin nau'uka na sadaka akwai bayar da dukiya ga talakawa mutum ya ringa ba da sadaka na dukiya ga talakawa ah. dan yanzu wani yana nan yana buƙatar kuɗin da zai ce ba ne ba shi da shi hmm. ko kuma wani yana da ainihin kudin cefane amma ba shi da kudin ba shi da hatsi a gida idan ya zama to mutum gashi nan gidan shi babu hatsi amma yana da kudin da zai iya bayarwa kudin cefane to kaga ya kenan ko kuma ya zama to ga ainihin hatsin a gida hmm. amma ba shi da kudin da zai iya juyawa domin a sayi kayan miya to idan ka zo ka dauki kudi ka bashi to hmm. wannan kudin zai aiwatar da shi wajen wajen ba da cefane a gida domin a sarrafa hmm. to idan ya zama to iyalan sun ci wannan abinci suka yi addu'a zai zama to alkhairi mai yawa a gare ka saboda ka bayar da dukiya ga talakawa sannan kuma siyan abinci ka raba ga mabukata hmm. ina ganin abin da wasu masu hannu da shuni suke yi wani zai siya shinkafa Ka ga yana ta raba shinkafa gida-gida ka ga wannan an ba shi rabin buhu wannan an ba shi kwata wannan an ba shi kaza to kaga irin wannan ba karamin aikin alkhairi bane don wani idan ya rantsa ba cewa a gidansa ko kwayan hatsi babu gina ba ka yi ba to yanzu wannan abin da ka aikata ka ceci al'umma da shi saboda haka masu kudi wani aka fi a karin makalla ɗanye koko da fufi a to sun samu gara mutum ya bayar da ɗanye in har da kuɗin ce baran saboda wanda ka ba ya sarrafa abincin zuwa ga abin da yake so hmm. shine ai za abin da ka ba mutum shi da kansa ya sarrafa ya fi daɗi a gare shi daga abin da kai za ka sarrafa mai zai iya wa irin sarrafa wanda kai shi baya so eh, saboda aka siyan abinci a raba zuwa ga mabukata hmm. yau muna ƙara ƙarfafa masu hannu da shuni hmm. su dage akan wannan sannan kuma in za a yi wannan din kada mutum ya ringa tashi ya bar unguwansa ya tafi wani unguwan yana rabawa ya zamanto mutanen unguwansa ba su shaida ba amma ya kama hanya ya je can uwa duniya yana ta rabo ana ta yabansa ya kamata a ce mutanen unguwanka su shaida tukuna hmm. su tabbatar kai mutum ne mai aikin alkhairi hmm. ya zama to in an tambaye su alhaji wani mai za ku ce sai alhaji wani gaskiya mutumin kirki ne alhaji wani gaskiya yana taimakon talaka hmm. alhaji wani yana share mana hawaye to wajen babu laifi ka ɗibi wani sashe na abinci na wannan taimako ka kai wani waje amma an fi so kamar yadda na faɗa ka fara ƙosar da na cikin gida tukuna kafin kai waje sannan kuma wato daga cikin sadaka din hmm. yin amfani da dukiya wajen gina masallatai gina ainihin masallatai wuraren ibada akwai lada musamman cikin goma na ƙarshe na ramadan sannan kuma wato buga littattafai masu amfani hmm. a duba littattafai wanda za su amfani al'umma hmm. kai yi amfani da dukiyarka ka buga don mutane su karanta su amfana da shi wannan ba ƙaramin aikin alkhairi ba ne domin ka yi amfani da dukiyanka wajen ainihin ɗaliban ilimi su fa'idantu ka buga littafai littafin da wani ɗalibin yana so ya karanta ba shi da kuɗin da zai biya musamman yadda littafai suka yi tsada yanzu hmm. suka ce to yanzu wanda littafi ake bukata a karanta ya ce ana bukata a karanta littafin aƙida kaza ko hmm. littafin hadisi ko littafin fikihu ko littafin tarihi sai ka yi amfani da dukiyanka ka buga wannan littafi a raba wa ɗaliban ilimi su yi karatun su fa'idantu a nan wajen ka lada mai girman gaske duk wani karatun da suka yi in sun samu lada to lalle kai ma sai an baka ladan saboda haka akwai wannan haka masu wayo suna amfani da wannan dama na ramadan mm. su dinga neman littattafai wanda ake bukata masu tsada wanda ba kowa zai iya siya ba mm. su dauka su buga domin amfanin ɗaliban ilimi sannan kuma ciyarwa ga ɗaliban ilimi galiban za ka cewa ga ɗalibai nan sun zo karatu daga wasu wurare amma kuma ba su da kuɗin ɗaukar nauyin rayuwarsu to irin wayannan ɗalibai suna buƙatar dafawa daga masu hannu da shuni ya kamata a ce masu hannu da shuni suna dafa musu da kuɗaɗe suna dafa musu da abinci suna dafa musu da wasu abubuwa da dama domin gudanar da rayuwarsu ina yawan kawo misalai da kasashe kamar kasashen larabawa kasashen larabawa wato za ga cewa mu 'yan najeriya muka tashi mu je saudiya karatu ko mu sudan karatu ko mu je masar idan muje karatun nan fa za a amshe mu hannu biyu a mutunta mu sa'annan a bamu masauki bayan an bamu masauki sannan kuma za a ringa ciyar da mu abinci safe da ranar da dare sa'annan bayan wannan ma gatan ma ya yi yawa har za a ringa wadatar da mu da abinci a cikin ɗakinmu mm. gashi gashi muna da firij a cikin firij za a sa mana madara za a sa mana inabi ah. za a sa mana kifi za a sa mana nama ga nau'i nau'i na kayan marmari za a sa mana ciki mm. ga mutum ya ci abinci har sai ya ture sannan ko bayan haka kuma duk wata kuma a biya ka albashi a tare da haka yanzu duk masu karatu a saudiya idan ɗalibi ya gama karatu zai dawo najeriya wato a matsayin malami sannan kuma gashi yana da jalib da zai iya juyawa ba zai zamanto ya dawo ya zama ci ma zaune ba to kaga irin wannan inda masu hannu da shuni za su dinga irin wannan dafawan a ce a samu wani wakafi wakafin nan aiki shi kawai ɗaukar nauyin ɗaliban ilimi ya zama to ɗaliban ilimin da suke karatu wato irin yadda ake a ƙasashen larabawa sai a dinga ɗaukar nauyin karatun da cinsu da shansu da wajen kwanansu sannan a ringa san musu wani albashi wanda za su iya tarawa in sun gama su ma su iya dogaro da kansu kada ya zamanto bayan sun gama kuma su zo su zamanto sun dogara da sauran mutane su zubar da mutuncin kansu mm, to wannan zubar da mutuncin yana lalata albarkar ilimi to Allah ta'ala yana cewa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin mm. tajiduhu inda Allah duk abin da kuka gabatar ga kawo kanku na alkhairi za ku same shi a wajen Allah idan ainihin mutum Allah ya bashi wadata sai ya yi amfani da wannan wadata ya gabatar da shi wajen aikin alkhairi ya yi amfani da shi wajen ɗaukar nauyin ɗaliban ilimi ya yi amfani da shi wajen ɗaukar nauyin marayu ya yi amfani da shi wajen ɗaukar nauyin ainihin wajen gina makarantu na islamiyya hmm. ko makarantu na boko domin amfanin al'umma hmm. to zai samu wannan lada a wajen Allah musamman a cikin goma na ƙarshen na Ramadan hmm. daga cikin ayyukan alkhairi a gurguje da ake bukata akwai ciyar da masu azumi kuma kallon za ka yi magana kan shan babu da ban gaya mutane in akwai bukatun mai tambaya sai yi tambaya jama'a masu kallon mu da sauran mu shirin majalisun malamai ne yake zuwa mu kai tsaye daga wannan kafa ta DI TV da kuma Alheri Radio muna kuma tare ne da malamin namu a Sheikh Yahaya Muhammad Salafi wanda yake mana karatu akan abin da ya shafi goman ƙarshe Allah ta'ala muke roƙo ya nuna mana ganin wannan goman ƙarshe da ranmu da lafiyar mu kuma Allah ta'ala ya sa muna daga cikin waɗanda yake gafata mu a cikin wannan wata ne a albarka yanzu lokaci ya yi da za mu bar mai kallo taurare da taurare ɗaya biyu uku idan akwai a kira ya malam tambaya a ƙarƙashin wannan karatu da ya yi mana na goma na azumin ramadana za kuma yi amfani da lambobin wani da muka saba badawa sifili takwas ɗaya uku uku biyu uku ɗaya tara biyar uku da kuma sifili takwas ɗaya uku biyu shida biyu shida uku shida sifili sai kuma lambar da muke ba waɗanda suke wajen garin kaduna sifili takwas sifili biyu uku shida uku bakwai biyu shida biyu idan an kira a rage akwatin talabijin ko rediyo wannan zai bamu damar jin tambayar da ake so a yi kar maka labarin da ke tambaya ɗaya biyu sai ka ci gaba assalamu alaikum wa alaikum salam kana da yawa barka da dare barka da yawa ke magana a ah, mudassir bayan daga mando ke malam mudassir mai ce ce tambayar ka zan ci ran malam menene bambancin ke tsakanin sallan asham da tahajjudi tunda ana magana ne a kan wannan kiyamun na dare na bambanci a suna da zaka suna cewa idan mutum ya kamar sallan ashen hali mai sallan ne kamar ya tsamu bangi na sallan dare to shi ke fara ƙara mun bayani kan wannan ina wa shar ta tsada da fita ta alƙaida na mai shi gida lafiya mu dan sai da bayan daga manzo to a muna godiya akar makala ta yi tambayar mu da sunan na'am to kamar yadda ya ce bambanci babu wani bambanci kusan hmm. sai dai abin da yasa ake kiran shi ya mulai saboda mutum ya yi shi ya shi can cikin dare hmm. ya yi shi amma dama ana so wannan sallah na dare in ma a yi shi farkon dare ko a yi shi tsakiyar dare ko a yi shi a ƙarshen dare mutumin da yake ganin ba zai iya tashiwa can cikin dare ba hmm. to yana iya yin shi farkon dare to wannan ana kiran shi tarawih sannan in yana ganin ba zai iya tashiwa yana ganin zai iya tashiwa a tsakiyar dare hmm. to sai ya jinkirta ya kai shi tsakiyar dare in kuma yana ganin zai kai ƙarshen dare zai yi to duk dai almuhim dai da wanda ake yi farkon dare da tsakiyar dare da ƙarshen dare duka su gaba da kiyamun laili ne in mutum ya yi su da kyakkyawan niyya zai samu ladan wanda ya yi kiyamun laili Allahu a'lam Allah ya saka ran sai assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to akan makala tambayar wani bangare ya tambaye shi mudassir yana cewa wasu na cewa idan mutum ya yi wannan sallar ta tarawih ba sai ya tashi da dare ya yi ba ya riga ya yi sallah haka ne eh idan mutum ya riga ya yi shi yau yau wannan hmm. ba lalle sai ya tashi da dare ba dan dama idan mutum ya ga kawai baya bukata ya tashi da dare sai ya farkon dare kamar yadda maza Allah ce duk wanda ya ji tsoro ba zai tashi can karshen dare ba ya yi a farkon dare wanda kuma ya zai iya tashi a can karshen dare to ya yi sallah a karshen dare domin sallah karshen dare mala'iku suna halartar shi ya fi lada amma ta farkon mala'iku ba su halatta ba nuna mala'iku suna halatta eh, ba nuna mala'iku suna halatta ba amma akwai lada to Allah ya saka da kai to malam madan ji kadan kafin mu ci gaba dauka na'am sannan daga cikin abubuwan da ake bukata a goma na karshe a gurguje akwai ciyar da masu azumi na riga na yi wannan bayani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man faddara sa'iman kana lahu mislu ajri gairi mislu ajri hmm. duk mutumin da ya ciyar da mai azumi to zai samu misalin ladan mai azumin in dai har ka ciyar da mai azumi Allah zai baka misalin ladan mai azumin gaira annahu Layan, yanqusu min ajri sa'im shay'un hmm. sai da cewa ba za a tauye komai daga ladan mai azumin ba za a baka lada ne daban wanda bai shafi wancan ba hmm. kaga daga cikin sunan ciyar da masu azumi hmm. akwai mutum ya tanaji ainihin ɗar, ya dafa abinci ya gayyato bayan Allah a zo ci wannan abinci ya tanaji abinci musamman ga talakawa ya ware duk sanda aka aka idar da sallah na magariba kowa ya zo a bashi take away ya tafi da shi gida daga akwai masu kudin da suke wannan kullum har ƙarshen ramadan to wannan ba ƙaramin gara ɓasa suke kwasa ba tsakanin su wanda suka dafa suka sa aka dafa abincin aka yi fakijin nan shi a tisa ya ka bada da kuma wanda ya zo ya rarraba biyu aka buɗe da shi wani ne ya ciyar da mai azumi an fi so da gari a matakin farko ne an fi so ne a fara cin dabino a babin lada ya fi kyau ana kiran sallah mutum ya fara buɗe baki da dabino to ƙarƙashin wannan za mu ce wanda ya bayar da dabino nan zai fi lada a wannan matakin to daga bayan sannan kuma daga bayan sa zo a ci abinci Allahu a'alam sannan sai kuma daga cikin ayyukan alkhairai da ake so a aikata a cikin goma na ƙarshe akwai itikafi shi wannan itikafi suna ne mai ƙarfi a cikin goma na ƙarshe na ramadan hmm. shi ma na itikafi shi ne zama ko lizimtan masallaci hmm. domin ibada lizimtan masallaci domin ibada ana kiran mutumin da ya shiga masallaci domin ibada ya lizimci wannan masallaci ana kiran shi motakif ko kuma kira shi akif to an so a cikin ramadan in mutum zai itikafi an so ya yi wannan itikafi a cikin ramadan saboda hadisin abu huraira radiyallahu anhu da yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana itikafi fi kulli ramadan yana itikafi a cikin kowanne ramadan yana yana itikafi kwana goma to yayin da ya kasance shekarar da aka karbi ransa sai manzan Allah ya itikafi kwana 20 to fiyayyen ainihin kwanakin itikafi shine karshen ramadan goma na karshe na ramadan saboda abin da ya tabbata daga Aisha radiyallahu anha tana cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya atakifu al-ashr al-awaqir min Ramadan lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana itikafi goma na karshe na Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla har Allah ya dauki ransa kenan karshen rayuwar manzo Allah manzo Allah ya koma goma na karshe yake yi to me yasa manzo Allah ya keɓance goma na karshe saboda falalan da ke cikin goma na karshen. imamul bukari da Musulmi suka fitar to idan mutum ya yi alwashi cewa zai yi itikafi kwana ɗaya ko fiye da kwana ɗaya dole ne ya cika wannan alwashi an karɓo daga umar ɗan kazzab radiyallahu an ya cewa annabi ya rasulallah inni kuntu nazartu fil jahiliya an a'ata kifa lailatan lalle na kasance na yi alwashi tun kafin zuwa musulunci tun jahiliya in yi itikafi dare guda fil masjidil haram a masallacin harami sai manzo Allah ya ce fa aufi bi nazrik ka cika alwashinka sannan kuma ba a shar'anta itikafi sai a masallaci ba a yin itikafi a cikin daki kada mutum ya zo ya zauna daki kwana ɗai kwana biyu kwana uku ba a ganshi ba kwana biyar daga bayan ya fito ya ce ai itikafi yayi saboda Allah ta'ala ya ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid hmm. kada ku yi alaƙan aure da iyalanku alhali kuna itikafi a masallaci kenan idan mutum na itikafi a masallaci duk sanda mutum ke itikafi babu wani alaƙa na aure idan mutum na itikafi ya zo ya alaƙa na aure da iyalansa itikafi ya ɓaci wasu maka da zamu dacewa daga nan saboda lokaci na'am eh, masu kallon mu da sauran mu nan mu kawo ƙarshen wannan zama da muka yi da malam kamar yadda aka sani a shi wata ramadana majalisun malamai awa ɗaya ne ba awa biyu ba saboda tafsirai da su malam suke suke yi mana kuma yake sakawa don haka ba wai dan karatun ya ƙare ba za mu ba ne kallo da saurari hakuri nan za mu dakata da karatun insha Allah ta'ala muna ma Allah ta'ala godiya wanda da duka muka wannan zama na awa guda sannan muna godiya ga shi malam wanda tare da cewa ga tafsiri bayan tafsiri ga tarawihi ga sauran abubuwa na ramadana amma malam ya iya yin hakurin fitowa don ya zo ya mana wannan karatu Allah ta'ala ya saka masa alkhairi Allah ta'ala ya kara lafiya ya albarkaci rayuwa a madadin shi kansa malam da kuma wanda yake daukar nauyin wannan shiri alhaji da teku zaya shi sai kuma waɗanda suka rako malam akwai abdullahi aliyu da barista alhassan aliyu da kuma ammar yahaya salafi sai muhammad shu'aibu sai kuma malam nasiru albani wanda wanda ya jagoranci tawagar yan rikiyar malam duka muna musu fata alkhairi da kuma addu'a ta musamman Allah ta halaye saka da alkhairi a nan gida kuma waɗanda suka taimaka mana wajen kawo muku wannan shiri akwai malam usman ibrahim bangaren talabijin sannan muna da muna da hasken waka a bangaren rediyo muna da injiniyan mu injiniya umar jami'in shirin Abdulmalik malik baba ahmad duk a madadin su ne da na jagoranci shirin da kuma gabatar da shi a ƙarƙashin sashen al'amuran addinin musulunci na wannan gidan talabijin da kuma rediyo abdurrahman bashir adam nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Thank you.